الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف وشبه يا رجب 1431 bayan لا هجراء النبي صلى الله عليه وسلم daidai ba shafi gutuwa ne ya sa gutuwa 2010 يا kalenda ya miladiya ya ci gaba da katunan ya jingina daga littafin aqidatu salaf ashabul hadith shafi mai dana yi ya shiga guni a cikin ya gago وقال المؤلف رحمه الله وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي رواية الأوزاعي وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داء فيستجاب, فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير عدو ولا ظلوم وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء في الروح إلا علم به إلا ثقلان الجن والإنس ذلك قال وذلك حين تصبح وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب من قام وفي رواية riwayan da ce ngai riwayan ya sai ibn harun an muhammad ibn amr an abi salama ta an abi hurayra radiyallahu an tafsir riwaya ce riwayan da ce magan al awza'i an yahya ibn abi kafir an abi salama ta an abi hurayra radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kida annabi sallallahu alaihi wasallam idza madanis idza madanis al-layli gace ya shiga da aw sulusawu ko a gai shiga ta guda guguta ka fa guba gada yanzu wa tabaraka wa ta'ala ce ce na wato ta zabe ne ci shi ina sama'i dunya sai mai shi ya yaqul ta ji gaga hal min sa'ilin fayuta za bai mi yawo hal min da'in fayusa jabula za ba duwa da mimin gwaduwa hal min mustaghfirin za a ba gafara da ni fayughfara lahu mutum jin gafara hatta yan fajira subuhu har da kafin alfijir ga alaki ya kwa su daga ci ne wasu riwayati sayi ibn marjana ana bi hurairata ziyadatun fi akhirih riwaya bi hurairata nan illa bibiyan da cire karshe ba wayi an gayi sun mai ya bi sutu ya dai ya ceci ya gwagu ba bauta sai ya kul ceci a ga man yi kuri da ra'adu min za a laye mazanajiya nan za a maza mazanin zicin buwano wala zalumi zi ma ke laye mazane ji ga zalun no zai man yukri manzal da zai yukri da Allah qardan hasana fa dhaifu la wa dhafan kaseera za a laye mutecho ce ci lan botun da da shulu dan gudu wa fi riwayat abi hazim wa bi hazim an abi hurairah ta an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha yanzilu ila sama'i Duniya'. sai ce cikin sama ishe fi sulutin lailin akhir a gane shi shiga guta kafa ya karshe su sai ce sai ta gaga halmin sa'ilin fawasiyahu za a bayan da mi milan yawo halmin mustaghfirin sa'aghfira lahu za a ba gafara da mi min jin gafara fala ya baka shay'un fi ruhu in eh, ya ke da muna ina illa alima bihi illa face wuce ilimi ya gane na sai ce illa sakalani ban a sakalani ga jini wal insu za a gani da jini ko jini da yi kalun ga wa zalika hina tasihu duk zaman lokacin wuce ga bi shi jelati wa su bayan watan hakul hamir lokacin wuce ma ga ta caji shi ila a ma watan bahul kilab lokacin wuce ga ya shigi shi ila go ne ga yi jin bayani shi gwagwadar su ne shi gwagwadar nan ya tabbatar tabbatarwa hadisu hadisi ya nuzul rab ila sana'a duniya yi ke jin bayani cikin abu yin aduwa ba ga salila aduwa bai bai na shekar a ce gwa aduwa zane ya muhimmanci ya tauba ji da ya sirfaru ji gangani da ta na shekar zaga jima sai su ne su zane bayi ga gaban shekar ko to kwale don wane gan babu na gbanu gila da waya da gan sai ce lagwagu babu ta wuce ga za a layin matsoyaci na wuce ya bwanan zima layin matsoyaci su ne ji zalun ta na tsoyaci talaka da shi ji tsoyaci ga tsoyaci talaka da gan yahudi shi lai ba da tsoyaci latin na gan tsoyaci gan zan da zai kuri yukuridullah karudan hasana za a layin matsoyaci eh, mawangyo fai zaifu da wa zafan kasira ta ci gugu su ba da shi don guri yau yahudi fai ga ta ci a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajiya ma shi talaka zalo ci gama abin mai gangani da hannu a dai mai gace ce ci fai ta ya shiga da kadi sami allah wa kawalan na kalu inna allah a fakirun wa nahnu agniya lalle a tika shuwali ce ci wai gayan jama'a ne shiga gaso ya ci talaka a magaji dukiya na ta ci hanyar bayan ainihin so ya ci a kuke tumul fukara wa ila Allah ba ta talaka yau ba so ya ci Allah wal ganiyu alhamid sai ci ga ya tuna kuke mai so ya gona yóò jẹ gan ìdàgá dán ṣe ìwọ̀n ba ọ̀ṣẹ́ fi inna insana خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلين هاتي هاتي هاتي جزا يوادي kagun wajiya wani gaji fushi su magajiya masu gun wafe tambo a هاتي هاتي hanyoyi sai zage yi zantoro talaka yolo ba sai ci duk wani loba ya gbari wajen abilin wajiya allah ko yi ce ci lugwa masu ba no ji jirgwa ni kawo ga tun zan da ce da musu yin a ga a ce cikin sami ya ne ori yata a ce ga gawani a shawa ne ga zawon yi talaka lo ba soci zandoro talaka yo lo ba soci soci mai jizainin doro zalunca sai ce ji zandoro zalunca sai ci mai ji zalunca ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga wallahi yazlimu rabbuka ahada sai ci we ne ji zandoro zalunca a sallallahu alaihi wasallam daga sai ci ga ne haramta zulma la nafsi na zalunci la jan ramu ya ci taci ne ko waje haltu bainakum muharrama ma zalunci la jan ramu ta ce bo fala ta zalamu ya ga zalunci ma amma ya gashi da ba ga sai ce ji zalunci kashi hadiya eh hadi mini zai ji ga sai ci ji zalunci na ya mu safuwan me ce yare ani majadi jirami hatta to amrubnu bai mai tishin mutar zila shi mutar jahirin nan ne kiyana ha kule kutuje kule zai je wurgu ne nke ile zai ja ne ne a kuma da ne mai ji sallah a gani a mai jazun a gani a mai ji kaza a gani gato idza kana hadha sunuhu bi adilihi fama za ta rami a adihi yasnau zai je jibuta su kudin su kudin a da mini abu je kuturu ko tiga mini abu nuna ci je gurgu ko tiga mini abu nuna ci je ga wasu yayin da su kwa zanen tuka ga wa wani ga ga sai ke ji zalunci je abu lalai ma'arbi problem ne gani zanen ke jihar da buwa ai abu lalai ma'arbi sai ni ko mai ya da buwa ɗalu ga zai yaka amma su ce yore inda ni ko ji wace ga yadun bi hamsin na asjadin wudiyat ma balu ha a ci rubi dinari yadun egwa bi hamsin mi'in asjadin wudiyat e, e, agaza gwakwo ko agaza gwakwo a gare na igiya ya gwaza na ko na wani 500 dinar dinari ya dinari ya nga yiki ne ya gwaki ya gwani na akwo na nga i kila ya gwani ga da anaki wacce da ya yi ma ba lo akuta ya turu bi dinari ya gwani ga da ya yi a shiga yanu ina ta turu bi dinari a gukwaya ne wa nga ba nkele ba ni wa lega yin ngwaye gwayi a cari a ko gwanin dinari ya nga iji yawo amma nga da yi dinari a yi lukko ya go wani ga zalunci ka sai na wale wale har su babu nun gan ta za ta na kudin malana biyi nan na ya galwa yiwu ne loji ya kula no bai ga sai ci sai ci zalin ta wannan wannan sai su bi maulana minan nari sai ci mu gaibe ne a ci bai man gagaru mini mai malikiya ga ngai gani ga mai malikiya ji e eh e tolere ce kiya eh eh tolere ce bidiya abdul wahab al maliki ashair sunni al kabir al imam al allama ngai hamilun rayan sunna zamanin ẹgbẹ́ inú gẹ̀ẹ́nà ńgọ́tò abúlàlá ìmáàrí ma o ó gbé kí mẹ́tẹ́ ti ẹnẹ́dẹ́ náà kakuna ngai gwaza an sai yuji da mutunci eh ba ga wato mutunci wuce waje dukiya na dokuna aziya ko amma ka ne gwaza ga da ga wuce ga wanda ya yi nan da gwaza da mutunci ba ga lagaru ya gukogo ba ga ganewa ta abula la alima rufe jikin sai zamanin ne a ke da zai ji ce ci siya mu ga sai ci wani zalunci nan a ga kile ga sai ci zalunci a gangan alqur'ano sai ci ga lirijali minhu aw kasr nasiban mafruda har ba sai lafiya ga ga zakari مثل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين yana yin zaki guba ga aje ya nan ga bagi ne aje a gaye a gaye ganin na zalun ciwo kuna ta ga a ta ga a ga tubani a ga daga wani kijo ya mafari la yusalu amma yafalu wa hum yusalun sai ga sai ci ga yace jina ba sai ce gina ni ta ji ga ngama na salafu shi a ga ba a je aminci a addini musulunci ba illa alakan tare ce taslimu lil islam wudu laba sun to go murme sai ki wa mata kuma rasul fa ku zo ma na kuma tanta ku a ga dabe addini da ya je wannan wan zagi cin da je musulunci na zamane jahiliya sai wun zagi wu musulunci biya nan ce ce la ta kula la ta tula wala da kun ta imlakin nan narzukukum wa iyakum sai ga wuje je goyi madan mai yaya ya ziki ma ya kaji yoto kami musulunci bai nan in zagi feje a ah, musulunci bai kenan su kun musulunci ga yin zagi a jegun yi ga jali rijali nasibun min ma taraka alwalidani wal ne sai na nasibun min ma taraka alwalidani wal aqrabu ba gi ya de rabo min ne man ci guba ba nan, ko sai me dangi ne kene shi in zagi to ma de rabo min dukiya neman ci guba ba lugwanan ga be dangi ne kene shi kai musulunci bai nan

musulunci bebe na sugun sai ce to la tukuru fata ya kuma halar bira e eh, ga da fosu ya jiye jina hada jiki mu a ga da ya ci nan kayu musulunci bebe na ya za a juje jin zaki a ga wula da yawan gama lulawa to ha wunde da da ya ci na biya wuce gobe biya wai bugun wa lulawa zanen mu gowa ce ya bunu ma lulawa kawai da kirki musulunci bebe na musulunci za a yi ga jani da ya zagi mun ga zalunci da nan la ta zulu hunna an yanke na zuwa da hunna sai ga ga ya Allah ya da ba ja mu kani musulunci mu bene ina gide mutunci sai da niya Adini ya yahudi jo ina gige jin haila elu ya zumbo su ga haila jizo amma musulunci bene su kun annabi sallallahu alaihi wasallam ga yusna kullu shay'in billan nika ya ji yan doro biyayi to dai ake ba ma na wa ji jima'i biyayan amma wa bujiyawe wa jiju wa layayawe wa go sashi wa muye wa fasaduni wa batan ne shi wa jiki wa ji muji mutunci na musulunci ne zagi wace tsanin wa loya wani kau ga loya wa ne biya waye zane bezo la to kawai bikuru ko ata 2000 wala al'aim hatta to ba eji da ja lulu ya wasa ji kiyo hawa ya zini biyo da na shaga anabi wani su zuwa kiyi na anabi wani na su mato khansa umbe ba anabi na ya rasulullah inna abi zawwajani baba wa ulada wa daya da bagin yoci ne bi e boje family na zawon nuti ana wani family na na ɗaya sarauna ya e, ba ba ulada ya sala da cinwa umma wa zawon san anabi fiye la ya ga unga unga wai wai mun ci wayin nan kai zagi gajen nan musulunci wace ko ka da rabuka an lata tabudu yi iyyahu wa bil istana a nabi sallallahu alaihi a ga annabi zumi a ji mutunci a ga zumi a ji alkhairi a ga nabi ga umuka nawe kala sun man ga sannan zibiyo nabi ga umuka nawe ga sannan zibiyo a nabi ga umuka nawe ban biyan ne ganci zugu musulunci kayan zagi ga yi min musulunci wacce ya gwanda sai ce liyu fibzu sa'atin min sa'ati ce sannan aje dukiya na ungu dukiya mini dukiya na sai ce layu nan anabi gani miwe an to yi mai za ta yi tawaje wa yuji wata fusa ya zakta sai tawafar tufu wa yufan wala ta duribul wajaha ga yadda wani fiskar ma wala ta ajiyar illa filbeci wa ma'ajin jira ba sai da gambo ani diga ka fa bil isman wa ya da ya man yakut na da junga ba jama'a ya nushi nan ga da wuce ta diga wa ji kula da ba ta ki musulunci jin abu eh musulunci muhimmanci la lamar yayin zagi ajiniyar indiya ci e baga su ni da amfani e bagwa ga jibanin gani a jibanin gangani da imiyo ta kan wa da a ta mai zaji a ce jin haci addini yan nasarani a jago gai wa shaitan za ga yin zago nasara na je gani na ga ya su lai za ce fight ya ce feminist movement ko a ce sun ya ce ki kibon ya ce eh, gender equality wani har ga na ce su 46 wallahi ingila ya zaji ta ya zaji ta right na wakun nuna in ni na waje na mutu yi ni wani har ga na ce 46 har ga na ce 47 shi before fifty yìí engine náà ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ìṣiṣẹ́ wọn ẹgbẹ́ làkú wọn wò àmọ́dé Obe oge haji conference lani San Francisco academy shanga gado mi jago zai je lega je je katun da zaje jona mo je ne jiga ne in ba zaji da anju kuma ke yi da anjin ba rayi ne da ba gida ga da biyo o to ci wa wale ce mina ba ja lotu guru ta ji lada na ce yana ta lotu guru su kwanji ke wanda lada man amila salihan min zakarin aw unsa falalu yannu hayatan tayyiba amma sai ce wani ba ja fa'ila ta ce yana ba ji ja na biyo ma sannan kablika ila rijalan nuhi ilayhi ibn hazmi al-imam al-qurtubi ya biya al-imam al-ashari abu al-hasan a ga mutanen a ga yana gija na biyu amma ya ga na kuskure to ci fada ne

to ba za mu ci za ba ma ra'idan ra'aita alladhi la an kullihi anta an ba'd yuzun anta qadir wa ga wa da sai ne ga wa ba da za ne sa hankali wa ga shi to lo ne ne ne biyo to zai je ne ga musulunci an zagi zuwa na musulunci ga da ba ta an zagi ban biyan ne ganci su kun eguna musulunci ga ne ba jayin ga jayonin ba zalunci ruwan zalunca ko ba gi wa baba ya ji hajjali waje dubu dari ko wa zuwa wani zage ko yaya wani zage da waje dubu hamsin ina ta to na wunde dubu dari wunde dubu hamsin na nawa ba gi wa da jiyawo wa yau wata da da sadeki a dubu goma sha biyar ko kike 85,000 ko ko ya jiya o ake nawa kula ya kari yau ma ji wani mai ko wa dubu goma sha biyar laji ga wani mai yau ne talaka na wani bai ko kike dubu saba'in wai layi mi ji da gashi na sukuwa a gida eh ba gide ba zai la dubu ashirin shi ne a gidan ko kike Eh? dubu hamsin wa zuwa wani na ga dubu hamsin ya dane nan wata zai ga wuya lo wa man wa ji bukata yawa wa ji wa fi la dubu ashirin yawa bukata yawa wata gewa wa? tati eh? thousand ko tati na keke da na zugu in yi waye ufe je eh? wa lulu asibiti ha wa lulu asibiti ha wa lulu asibiti waje lulu asibiti gaji zuci jo wa zai ke udubu goma ngoci ba ga wa kike wa eh 20 20 na kida ne nan igwa zu mo wannan alala wa fuga nan ku dai maji guba guta nan ebu biya ji hanjali ebu ji hanjali ne mizi wa jo fe ji mi we duba ga sun mu go fuga da ida biire sai ban una de lu ga dina nke ji mi wannan fake ga yujo muke di wa sugu wa ji dana wa le gan expenses yewe wa ge bu wala musulunci da ta ọgbọ́n wàtò yanzu ti na wàjẹ na káyà na wàfọ́ na ntàkì yẹn bó bó ẹ bá gàgé ko ya kó ẹ bá wọn ajẹ àjẹlí kó ẹ bá wọn ajẹ mọ̀fúdù kábàrà zànà á lé bá tó wọn àjọ wọn àdàṣe ko yà yín nà kó èmi wàá zùmú bàjẹ́ náà tàrà gbogbo wàá zùmú kó yà yín bàjẹ́ náà tàfi tẹ̀wọ́ bùkátà mi musulunci kò lọ yìí sani azalunci adanu na jizalunca ba ga e e ne ne da gan ba gigu ba guta a ta biya shi a zagin niya ya ga ta tun kashi ka yi lajiya ne na mai jini gina to amma ba ni musulunci ga ba gidi mi gwani ga wo fanki wu ma ta balaku mina nisa'i masna guba wasu lasa guta wa ruba guni a ga to ba ni na musulunci ga za a ji ni a gwaguni gana tun dole yin zagin na na jiji bayan yau da wani ga ta amma sai su kai la ji gane wayan na a rato ya bago yanwu na to su shi bada nan kiwo ya ke ta ya bago musu jan na ijigu in go ya ga bagin ni in ya go in zagin ga febe tun ya fe kenan a febe kun fin e bai ga ya eh, ji gane haka na to eh kiti jan a ga zalunci ga ele ya ganna shari'a to nini ìṣòro ìgbàjì tó kún ló bá yìí yàtọ̀ ìṣòro ìgbàjì tó kún ló bá yìí báyìí ń dọ̀rọ̀ gájì mi níní ìgbàjì lè tẹ́lẹ̀ bá yà lọ ìmá àmìnì àwùgá da rabon dọ̀rọ̀ ìtẹ́ lẹ́mọ̀rí àwọ̀ ìjọba kasi ìmá àjẹ káruwa na àfẹ́jìn bẹ̀lá ìgbé sọ̀rọ̀ àjà public property lọ́rọ̀ àlẹ́ ìlàgùn tó wà á rẹ̀ kàdé agámẹ́jì ètò àti àkùṣẹ́ ìmá náà tún lù di faruwa. yadda yadda muka ji tsara yi yau ne ba kin gawa da ya do dokuwa ni za a yi madokun gan zai je ke da ya koya alaka gani gai ba gidan ba gidan da hukun ke tufiya gan kashin ba gidan da ba gidan da ba taku yau wa ziki zo ta fa fitin ba ciji ba ga ba gidan dinna de ya nuwa jo na da wa ziki na lokin ba na lokin ba wa ranga ce ke ninuwa ji alaka ni wuta ba gidan ke zuzan ta ce yin ba mota ya fiti kaza kaza kaza kaza don kuwa ce kibo ya ce a sun zuwa mu ya ce jihar da abin shi ga ya ce jibe to safin ne ga kin ga wali ado kuma safin ba kimina ba ki a jihar da ki a da waje gurin ya kuna aftarun na jo ko za ki imagine amma ga ya bude ni ba ga to ba zuri jike zuri jike cibo bebe e zaga je ya e dabo ne ganda zagi wuce labagi na ce wa ya zagi na yana wajen haila wajen nifas ko ko sai wa biya akwai yiwuwa ma ba gin na madana suku shawa shi da din da ne jure man go da wajen da bai makanta ko to to ni kishin da nan wa ne ga wa dai bukata yin yi mu ga kiyo mu dai mu ga ni da baka kula bukata na gaje uzurin na gaje eh, da na suku na je uzurin wuce ina shi jama'a makonni mai jahila kun da bukata wa ina ke kiki fashi ba ko ya tsani ko fashi ina ji nifas inda lamari wa ba eh, lamari ga sai ce ba sai ce daidai ganci suku annabi sallallahu alaihi wasallam ne shiga da zuba hatta a lokaci a gida ba ta yi kuni lika yi min wajen kamsu mai mura a da ba gini na yin zage a musamman a fiye kwamfiti tubo ne don ne zagi shi ba nan ya killu rijal ba ta suru nisa ba zagi gado ku a shawa ne ga cikin mai ci da guri ba kamar gai da shi yayin zagi ni in zagi na da amma jama'a ga gidan nan dina amma ba zai ba gi gashi ta dai zagi ku ba ku ta guni ki on du da ga juji nan ku ja ta to ai fita ta bonno sarauni a gato na tsawa jike na tsawa ba shi a ga tsaye ni ne ne lawo ga musulunci ji zalunci nan lai ga gaggan musulunci ga zagaya cin da alama jike alama jibulala kula jiyawa anan kuma ga wajen hannu zugun alama fitaku kula juya kila mai zayin yana hukogwa kuma da jin lamarin da naku ba gayan tsayla eh, da fijiwa to so a ga jarin da zuwa ga to a tsari ko tsari kai tafakta wa yadda yau ma da zaɓi ma kasa bani kala min Allah na ce ye yayi amma zani ya tuwa zani ya ci dace zagi ya ci dace baki zugun fajiri duhun samani na jar fajiri kula wa idin minu ma ni a tajar da zando min ya ba alama jibula da dari annabi wajen jimla da rigan da zuwa ga kara da to saya mu ne shada azabu ma ta fatu nan mu'minin ya da ma witness sai ga kuna jan hajji ne to ba sai to ga aga ga gashi abu da ana aka je waya tuda ya bu bata ta gu a can zame da bula da ga ali tashi dole ko insha Allah ta'ala ba ga wa ga ya ni wa kara wa kiris ne cin da ya gudu ne dole ta ji dole ta ce du fasati la da protection ya wadi amma gani yan na ji dabuwa kaga mm, doka ne jiwa salatu da cindo su a ciyo lafiya abe ke dai baji daga ya dujin zaki mai dujin baji mafosin zaki fosa ne ure fure fa na ga ndo da lokacin sai ke fata zuwa ga ndo zalu mai ko ne sai uzuri biyo dole ya tada shawa ba ne ga a ga ta ga na zuwa rufe ni ha gaye gwa kawai a gaye gwa ni kwanu da gwa da kirin gajin bukata ne ko ne ba ci musulunci da zabe misali da mafasidi aga ba wucin ko dole ma abi zuriya ji da tashi ma abi da bori ja ma abi da yanda ci ja misali da kirin ga baya aga bebe ni wuce ya ci ma mana wuce ba wuce kawai wa ma ne ka nga la na jimbula da ne ka gata ya bane kemne ne ka wa mabare ne na kuwatan gani na ma fita kun gaji na zugun na karba take watan kun ta jike ki da ba shi sai dai ya wiki ya ba wannan ga ga musulunci wani jike ayo wani ji zalunta ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga kai zaga lo kar lo zaka goshi ya kawo karaye mamuwali sai je ga bayan da dukiya ne ga wani da mini dukiya jo ne tashi saboda biyu da lawa gaci ya ji wa zalunci ko ko take da wata muslim sai sabai na ha. wa bainan lahi hijab to sai ta alamar ruwa yayi ga lokaci wuce sai shiga san sama yi su yi su lele lafiyarin wajen ga za a bayan miyawo za a ba gafara min jo gafara ko in doro na ibe rayi na wajen ke lokaci wuce ta alita guba za a ji yan da jini lokacin shiga bishe da lafiya lokacin shiga ya ko yace na ciwo lokacin ma shi gije la gbo lokacin asuba shi amma kan ga an yi lalile ne wai lokacin ya kai da shaitan ala kafi yace la sai ya dukun salata wakat shaitan ya je goba goba ya ci zo gogo buta shaitan sai ga ne lailun tawilun farkudu ya lo ba sai lele ga to zane ma kan ga ne lele ta shi ke daga وفي رواية موسى بن عقدة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن صامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو علي حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق بن يحيى عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ce ci na wacce ne ce same shi mishin dumbi ko hatta ya baka kulu sun laili lafiri ka kuna ga shiga ta yin karshe nan sai ya kun wajen gan ala abudun mina ibari ya duni fasa jibala zilmi ne ya wuce mi shon ba mi aduwa mi cin o ala zalimin li nafsi ya duni fa shiru lau zimin ya halitta shi na mini wuce zalimin na ba mi aduwa mi cin faro ala ala muktaruna alai ne faru farzuku zige dukiya mi uce wa ziki mi ciyo aziki ala maslumi ne ni fansuru zimi ne bu ya zana aji zalunci nan wa ba mi aduwa mi na nasara ala ani yaduni fa'foko. zimi ne bu ya zane talaka nan ko zane an wani mi ci nan wanyo kan mu fa ga fa yakunu kadalika mu ci ga cin ga ila ya sali subuhu har bika kuna alfijir har bika kuna su bayan tiya ne wa ya alu ala kursiyi ce ci maga Allah tuta tiyan kursiyi bu hashiyon ga hadisi na zaifu to ya bayani hadisi ne nuzuli jilani sai ci ga ba wa duwan guwa duwan zai zima mini wuce zalunci wa bayan da mimi cin jin gafara wa ne zalunci hagan hade zulmun akbaru amma zulmu asgaru zaluncin ci ko ga shirka ga inna shirka la zulmun azim lalle shirka ga zalunci na wace ganin amma da zalunci na jiwa kinan ga ile fiyo منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هذا أنا منه ظالمنا هذا أنا ده تعتاتنا أما ده أنا na زمان بيتون جينا أنا ظالم لنفسه ويلو تدي ويدي نفسي لو ليه تقول kan da tuwa unwa le wullo tu ta fi aja amma kan da salatu farin da ji lugwa amma da muku tafidu wanda ta ta to wa tu farin la lo amma wullo tu na fila sha lo le ko umma lo tuwa ra mu sha wanda ji sace makaruwa tu da umba hu a ti da sabi kun bil khairati wi wa tu farin la lo wuti ana fila biyu wuti ara mu lugwa wa makaru lugwa sace mu ba hu mu ke lugwa bu ya ya kun ara mu annabi ga sabi kun min khairatin to ga albani zalimi li nafsi zana min wuji zalunci nan insha Allah ya bace ci sugun sai ci wayu na ba ga fara bace ci sai ci wasan zalunci da mun ta je dibe shi ne ta hunde ba in yi haramta zulma ala nafsi ya zalunci jin haramu ya ci ta ci ne fala ta zalama ga zalunci ne ya zunuci duki duki ya kuji zalunci yo inna lazina yakuluna malal yatama zulman na janji dukiya ku gigan da zalunci nan inna ma yakuluna fi butunihim nara ene jifi ba kwa bane yana wa sai launa sayira da ne ma da yana sai dole da ko yanzu nuki mu je ni guba mu lu yu fa zaini mu la zaini na kenu jula ga ni la mu tuya na take yi kido zalunci a ne daga manka na kana lahu ta sana da yi guba nan fa laila a ma mawu fa da ba da inna jahil mun kiyama shaku mai zan na bi fa alkiya da gafina kun ga zalunci mun ga sai ba sai ce gori sare mun zalunci waje gijo ganni waya ga na waya ga na kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ittaqullah ya sunna yaso ce wadilu baina auladikum e eh, me jin adalci tsakani ya eh, jejo fa inni atikami la ashhadu ala aljuri me je ni ajire zalunci ba miniyan zalunci ore ya zuyi ya doshi shi ga sai jin adalci tsakani ya zai ji zai ji ra'iya ginin ke ra'iya ginin fiye zuwa eh jama'i wuji jama'i na jin na yadda ga sai jin adalci tsakani ya ba mu zalunci ne wani yana ribi za a sallam ga mamin abidin ya sar'i Allah ra'iya a dai wuji da wani sai ci hula sai da shi ci wace a dai zai da karkashi wani na mutu mutu ma هو يموت يوم ma وما تفنون تنا هو قاشن لريكي وما زيجي ويشجنا ما دعون تيجيبو na كيان يا قال لم يغير يا تنزنا كي تنزنا واوا وليا annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan dora ne ga yi di zane ja ku da ku o mu ne ya ram la kiyama na ga wata fari kiyami abu da dari ina lo daru ne ne hadin sinawa ina lo daru ya ne kiyo adalci na waje ji wani ɗaya ganin nan wa shafi man gaba nan gudu gima kan tashi wa shafi ya mi ciwo gaba nan gudu je mi joma je giji tashi wa shafi ya ga shefu mi anguwa ji tashi gaba nan gudu jama'a ya fi ya fubo wa shafi ya tu mai ruli ya ji nan gaba nan gudu jama'a ya fi ya ji wa magaza guwo wa shafi ya kansala ya fu wa shafi ya governor state wa shafi ya president yake yake har ila masha Allah Allah wadda ga ya gane ji ga cikin yaran zalun tijar la tazliman ya zama kunta muktajiran ga ji ti makawa da yiko ne waje ti nan sai zalun ti la ku zadi ne mu aina ka wal mazlumu muntabihun wa illil zanama waje ti su sai wuta tas ulaliya ya du'u alayka wa ainul lahi lam tanami ya ba du'a do to e sai cime ne ya ba du'a do we eh, sai kiki bo zalunci na da juna to zai je sai mu gobe da jinin sabuna ba fiyo to zai ji dukiya kun gi a ku da wani da abu je dinga shi ba <laughs> la ilaha illallah ne matan ne wallahi ga majigi cikin yana ya dogon yin wa ga da ta to ushuri na kofe da go ga ga wa ga gunan dukiya ku ya ni, ko ga ya na kai sai ki dugo ita kan zalunci jare zalunci ran doro sai ki goyi ta sai da madda bai kai to zalunci rasul ya sai to ba so dile shi mai bata wanda mini kiwo zalunci ne zai ci fashi ne za a yi talaka kawo biyu bayan da ni yi wa zikin sai ci ga ya za zikin da lawar zaku zulku wacin mace sai ci ga ya za zikin والذين تدعون من دون الله إذا لجي يجي مجي تيكانا لا يملكون لكم رزقا أبو عزك دور تاعي وفبتقوا عند الله الرزق إذا وعزك إذا قبطوا يجو wani ya nabi sa sallim ga Allah mai yawo sai ci in ya wuzu kamin alfakari sai ci mai ba sani ga wani mai talauci to cewa da wacce ya ziki nan ba ga sai ci ba ba ziki ba sai ci ta gudun da Allah ya Muni ya ko da wa'adawancin ya tuki na feshin su in faru. Wakun su tafi shiru raba kun. Inda wuka ne ka fara. Wa'im ɗiɗi kun biya muwali. Yo bani. Yo yanzu Allah kun jannatin. Woyaji Allah kun an harama. Allah kun na tsarar juna na lalawa. Kar a yanzu in faru don muni ya kuka na tuki. Amma na gobe yadda a yi a ka tushin daga wuta. Wasu na tuki wani ya tuki na yaza. Domin ya ta ƙi laza na su na na. ya ji Allah ma kharaja ta ciya wanzu layu wa yarzuku ma yaziki na ya ta da ba duk bayatuwa mini ya kone zai ladi yaziki nan ya zuce wo ta ciya halallahu albai'a sai ce ya kula da halalli wa haramar riba kuma riba ladi ke, ladi haramu mini ya kone zai ladi yaziki nan ya zuba kan julotun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ihrisa na ma sauka fauka yana ga wa amfani na daji ga al-mumin al-qawi mumin na baka nan khairun mudi al-khairi ga wa habbu ila Allah kuma ba sai ci ga min al da mumin ne ga bugu to cinan wa fi kullin khairu min doro min ya mai al-khairi amma wa su ku yi risala bayan sauka ne ga ajiyar al-khairi ne ga ajiyar amfani na daji wala ta'jaz weakness mun ga ba wala ta kullu ma ga nawa ne fa su kaza wa kaza na kana kaza mi gaji kaza be kaza ga sai kaza walakin kul da dai ga kaddar Allah wa ma sha fa'al ce ta kai na ba ta na guje ke ji ana ko ni ne ko ne ga da to ti da azki nan sai su lu yu da ce mun ga ya da ce mun to lu ke law annakum tatawakkaluna ala allahi hakka tawakkuluhu ya ga ya da ce ke mun goye ke da ce na na razaqakum sai ta yi azki kamar zuku tsara kin na waya elu ji arziki nan amma elu ji shibe bai o share ta gudu shi ma san wata wudu bi sana elu ji la fu jin daga ya so wanda da ba ku ba amma ga ashe suku ba ko lashe ashe wa ne gan zai ji la hadisin na juja nan Allah ji hujja ke min gwayo jina ba ne ga elu ji azu ya so da kiyo da ya kowa da ya koyi da ya kowa ko wani na bayan sai ce sai ka dabba inni wuri da an ke kai dafna sai ya zina lan ta jira ni samaniya hijaji wa kanan jiya min sai ya kuta ta sai asmam ta sharan famin dika wani yana nufi ba sallam ga ma min nabiyin ay ji arabin doro da ba illa wa ra'al ganam illa fatan wani dufe kan nan ji wa kun tara da ali maka kuma wani dufe kan nan giya maka ci kariya wani yana nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kana zakariya eh najaran annabi zakariya kafin turo wa kana da alayhi salam haddada annabi dawud alayhi salam mazuku caci a tiga ya pa ta sana ya da mai kwazi ke gani lube gani kin babu na bari bai dilala tu babu ne zejiyin dan dashi je nu sani sani fijo ne egan eh, aga ai wa ga fi mu yuzu je ko ya zikin nufi so ci wa ba daga ne ka ce gani da yin yadda na fi mafikin kenci wani abu kenan yadda na fi mafikin nasara ce wani abu kenan yadda na fi mafi da nan da ce wani abu kenan wa ma ga zane shiga yakin zage shi ala da ala shafi mu jiha ga a sa ya kun ja ta kun ja ta a ci goma nan ne kwa su kidi da nan gun ga lobe da nan ba na aje dukiya ni wa zakai kun ja ta وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونادى دوكي أنه يفرك اليد الأولياء وانا دفتونا خير وجه على خير من اليد السفلى وانا دكتم وانا أقا أقا وانا لو أقا يكمل مسلم شواني للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قل منه أو كثر ونجي makanta ko ne gagarin na tutu ne kun ji gani bai talaka ya ji aji alati ya alkhairi gata nan za ma ta bi nuwati min ka ta amuli da min salati mumini ga su ya zan ga su da bani adam da ga su ta tuba ta ba sai guta miliwa da sadaka tun jariya sadaka ne je ne mumini ga ta na ka fuji na musulunci je da ran da shari kafi waje o bida wannan uza a bida ba wannan sa wace ne daga emi daga ya kwasiri ko emi na alamma ya daga ba ga no de de kata tinu ji gibara ne ce ki kata tinu ce ne loji wala Ha wayu habbe ko ne habbe wa sai na ala ka kabare ni ko habbe ko ne sai ni o so zan wolo har fi ce su har be ko ko ko be ko koro habbe ko bi sisiro di har da jin shenye in baba director wo ce mo mo ti shago gaga ne jawari ba ne sai sai ya ba dukan ci shi ja ta ne kwa wọ́n da ọmọ da èdè kọ́lá ìdàbọ̀ ọ̀tà abọ́ ilé yìí pátá tó ṣàgọ́ electronics tó ń tìǹtì tó ń stationary tó ń photocopy tó ń tẹ̀kẹ̀rẹ̀ kẹ́kẹ́ fi ègbòjò àtúngbòmí ìyàgí ṣe dánú pé ń tìfì bá mùsùlùmí dà hábẹ̀ fìtí èkó ẹ̀pẹ́ pharmacy shi the same thing dẹ̀jẹ̀ kọ́ electronics ṣe the same thing business center shi the same thing kó jẹ́ àtìgọ́ni pátá ń gẹ́ èkó ẹ̀ àzìkí jì ń gádẹ́nu àmá ìlànkẹ̀lẹ̀ jẹ́ àbọ̀ ni ki wani ga hankali na daje ne zaji zaji daji lalace nan a sha daji fi mu a zanga zuwa su ne ta da yana zango da nufin nufin kina alhamdulillah ko ɗaya ga nufin ci e, zai ka nufin ci bale amma ba ni a e nufin ci nufin ci zai ɗin nufin ci ne nan ɗin wajen a gina wajen babu ma ga kai in gaji kai amma kila ni eto ne kila ge gano ya goye fi mu da ji ji mai ji e je je fi mu yaman ci ga ya tumbu da ge zagi sai ci ga isa da ji magai shi te ne ji sai kan shi a ne ji mai sai ci luwa lafiya ba ta kata wanda ya ci hu da bugai ne ga na fi mu ji miji ko ya jiki tilka alhalalu bayinu wal haram bayinu wa bainahu ma umuru mustabiatu ni wa yadda na gu mustabiatu ba haram ba na togo da bana ga lokutu ba hadisi ji hadisi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga waga halwalul kainu sai wani bace gona wai san ba nan haramu da ma'ul baki wanda zane da ya ci ne gona nole ya wanda zane da ya ci ne gona abun na wujiye wujiye ci dai kawai ya dukulu shirki shirin kawai ha hata ta yi baki ne alaina ni, tasbiya ne wanda na umma nazar e ye da ya ci zine ya maga ke wucin bulu ya gwa mai dama ya ci dai gonga albata shi wala gusho yo wal farju sadiku zalika kullu aw yakazu wal farju mai ya ga kawo mai ga manin sai ta ruwa ya lalace mu sai ci mu wani don umma ga bayo eji yi ma to gwa sun yi ke yayi yi ke man ti saka sai wa sai ma wa yi ku da jannan fa hayya ala dinna ta hadin fa inna manazilul ula wa fi al mukhayyam to zi aji zaluncin ba wai bai wuce cin yaya nasara a sha sai ya ga nasara in tansurullah yansurukum ya ga ya dini ya ce ci nasara ce ci haye nasara wannan nasiru illa min injilla nasara ya daga baya an cewa sai daga bayan ceco وعد الله الذين امنوا منكم زي جاء زي جاء إيمان جميل يقول سوى جاء لكم نجيب أي لا يستخلفنهم في الارض سوى جاء جاء لفتا تيكم بو كما استخلف الذين من قبلهم تيمنا زي جيب كامي أنا سوى جاء جاء لفتا تيكم بونا إنا لننصر رسولنا تتيجي غاية نصر والذين امنوا في الايات الدنيا زي جاء إيمان جميل تندق جبابنا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين سوى جاء جاء إذا غنغني بي مؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يدروهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك wale ga hadisi sallallahu alaihi wasallam bane da ya ji lalata tuna a da kirkiji kun ji ga wasu ko moro ne ba ta alama ne sarawa alaihi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga bello musulunci ga gada da nan doro to labanci to to jini to kauye bata la mai nasara ga da wannan annabi sa sallan ga musulmi ja ga gungun ne yahudi shi fa yuqatil al muslimuna al musulmi yahudi shi yahudi wa hajar wa shajar yahudi ta da so ba su mai ta ko gangani شبه فيقول الحجر وشجر تقوم بتبين تاغد يا مسلم يا مسلمي يا عبد الله يا وجهه تيجي هذا يهودي وخلفي يهودي بعض من بدنا تعال فقتلوا جو الا شجر غرقد شيء تبين غرقد فانه من شجر اليهود ربنا غرقد بمين تبين يهودي جو ما ta naji bushara jo ga nasara بيا baya musulmi قالوا ga luzu ya hofu mu amma ki ya ba ga nasara wai ga imani akida wuluje wala wasu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shi wa musulmi shi wala ke musulmi ci ake yi ne oji ci ake yi ji wa ci le ti yace ci olonugwa ba ta yadda jiwon da mina asbabu na ranar tara biyu aya musulmi jina ya mai ji sayu ya sai zazu ya ce ne ga ala alkhairi bi wa ala amfani bi ta janibe sana'a ta janibe wace ta janibe society ta janibe ya kundo rungan da ta ilimi wai bane hajji society dabo ne je gbolo mai yi da kiyanan mai da ilimi ana daga cune da manji Koli ci dai ba wannan da poli wa do to gaji musu ba wannan ta da poli wa do to gaji nufin ci ba wannan da yabon wa da nufin ci ya kirka kila ya ji kafin ya ta ta gogo a ɗin nufin ci ya ji kuzari ne bi kafin amma bani fa khalafa min ba'di mukhalifun adawu salata wa tabu shawata sawfa al-kawn gayya kin babon no linga de mun ga gabu miji ya ta aje da cijon da cinan lafa na gobe da hannun da shi tubo sai ya bi labari mala ibrahim da abun na gbani wa ya wata fi fa'i gauci ku sai gami gan kin ba abun na wale ade man jifi bori a madaili na sarawi mutumin da ciyon gawaye wazirin mamman mutum ya tuman da ciyon gawaye alkali kuti mutum ya tuman da ciye ga asa ya yi wo asa sun mi lawa sun nan sule a mi da tun zaje dan guru ga ma gbani na doku don bai mi na jafe ji to katu me ka gbele nan katu a jin jira su kula a ne ga na jodi tiyan ugwaya da na mai cikin wa je goro mai gangani da jahili dike ce ci goyi ta da e bago ba na tara da ce ci ta canabi za a yi zana ga an wajen da wani ba mai aduwa min ji alama wayo ba ta na sai ji faru har da kakunan alfijira Allah ne amma dokunan ne yela ne kanga ko yela ji ke yela ne ne yau da gaza ya da bayan da yawa fushin amma kawai ke bayan da sai ce sai ce lashin wallahu ya gudu bin tarakta su halahu sai ce la ajifu shi kawai bayan juna nan wa bani adama hina yusalu yaghdabu ba an ji maka kuma gada bayan juna gama jigiyar وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوك ابن مرزوك أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة باب خزيمة لقى النبي كتاب التوحيد ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة هتيك اللوز هي في عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا تتشير سميجي فيباهي بأهل الأرض أهل السماء تتشعر في جفاري ya sama ciki da zai cikin bane to ya kul ce ta ga unzuru ila ibadi ya tilo ba wuji mi fa انظروا إلى عبادي شوصا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق انظروا إلى عبادي اتنلوا بيو جمجي شوصا غبرا اتياج اتيورا اتياج باتا قرنبا ضاحين أدنا أدو كل يدك يعني سيتي جاءوا من كل فج عميق جاءوا أدابي من كل فج دقا يجي دقا نين نين نين لنغو لنغو كو دقا يكو يكو جعني كنا لقان لا يوازن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ya ce na min kulli fajjin aniq yarjuna rahmati sai eh, ba ku yara min ceci walam yarawa azabi amali azaba yamiya falam yura yau masu sarwa iskan minan nari ni yau mai arafa ajiye fudan buwana tece ku zaji tiya da zai da na jiwo ya ji mini goya a yau na tece lakuti a talata gimi a dalil don gudu shi funa arafa na ya dole shi gan nan rudolf amma da ya lima musulmi dai ni yau yana sarin min ayi yuti Allah fi abdan min an-nar mi ma arafa e ko da bana ce ce ku zal ce ce ji ko ku da ga yana ce kwalo a da dan gurbe shefan arafa ne ya inna wala dunu ce ce ajan so ba kuma ya bayi bimul malaika ce ce da feji fari ga malaika ji ne wuji je ji kuma ne jibuta ni ce ce ce ku ku ta ga ma arada haula hale ga hadisin nan to la ga lokacin ya fa arafa ce ce ci kamar shi ko gauji miji jina a shawa ne ga mini ne da gaji take ke ubudi ya sai ne zufi ya sai ci ta zufi di ke su daɗi ya sai ci ce da taka ma gai da wa ma ji fari ma gai je da sai jowe da sai ci da ke da goyi ya kaga ba sai ne ji fari shi sai ci mai wawa sai lawu sai ci sai ci wuji miyo sai ci miƙe ndorwa sai ci miƙe ndondwa sai ci zaga ci miyo sai ci jimi taimako sai ci miƙe dabara ya zaga ya jani kan gawa kuyi sai ci fuwa kiya miyo na maga ita ki ki manzi na ubudi ala sai ci jani ta ga jirin rawa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudu wuji mi na da daga da nan dondo wo ga haji sai zaga ji dalilin nan alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ga ga jin ma jin wa je ga ban duro sai aljanna to ta yi da aljanna sai da gaji ji ga le tuji siya ko kai haje ji to tibe talauci talauta wanda zan da ce luwaji ya bano da talauci yoga yake luwaji bai wace ji tibe talauci wani yadda wani. ka ga gwale ga haji da haka ne sarwar haji na rukuni rukuni ya mini harka ne musulunci ta haji baitin lahi alharam mini yana mai yin na kuma haji bin arafa gaba da a ga alhaji arafa وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن عطاء بن يساري عن رفاعة الجهاني حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني أستجيب, أستجيب له من يسألني وأعطيه حتى ينفجر الصبح hadisi ya rifa za a nabi sallallahu alaihi wasallam gai za mu da sulusul laili aga ya shiga figu ta kasaniya da aw shatul laili ko aga ya shiga figu ba ga figa da aw sulusawu ko aga ya shiga figu ta kasagu ba ga da yanzu lillahi ila samai dunya ce ce cin sama yi kunu shagan la as'alu ani badi gairi wushi miji ya yi zanu ci gaya ta ba man ya tsarfir ne farfir lahu za ba gafara da ni min jin gafara man ya duuni astajibu lahu za ba ni aduwa min guwa duwa min guwa duwa man ya al, man ya tsal ne za ba da ni la yawo hatta yan fajira subu har da ka kuna alfijira ne, shin me za ta bana ga wani ne hmm ariya ne gwana ba na shi masu na ko e bona waga ne ga waji ne fiye mi ci mi wuza mi zuga mana mi lo ci mi san ba mi ji ko mi ji to ko mi ganza mi jana ni mace mi ji zalunci mi ji dukiya kungi ko mi ji haram ba zalunci mi ji waga ne ga waji na bata ibada na sai ta hadi farilla ta ce wa wani ke na sai ci waje wo kuma na waje gumi ko sallah ba waje sallah na tunani ga dawaya eh walle yin zagin doci yana wasu ya ga kai ya jikin gafu nuna kun ya ta ko wadda ka ji ban doci sai ga bai zan doci na dole yan na ji dole je waje a ga wawaye waje wajen yana shiga jike yana shiga ji faruwa in ga mallami ni ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga tukuru lu annabi haji ta yace faru ji zunubu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi hamdi rabbika waliya a tun guru lore ya da yalo musulunci ne na tsara lore a da yalo da mata shiga ji istighfaru kawo ga tuwa jilo zuwa da yasa tula istighfaru ji mai za a fasu min arafatin laha ka zikirikun a ba haku ya ga ya ba ga ya ga gbe daga mashahar alharamu ya ga jefe yi sai ya cike mine sai tun da kuwa jele nan wasu ta ko da mai daga fara gangani ne sai ci tajiye tun amma masu cikin zunubu a ke alaƙi a can sai ce faru ji wai ne alibi sallallahu alaihi wasallam ne in ga sallah jun daga yi sallama sai ji astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah eh da dujo mun je duniya a shabi ni ba ubu da wani zo dokun ne sun faru jin ga malla wa ga alwa tarajim ya shekul islam wal muslimin ibn taymiya wa ji ga luwa cin ga ji katun matsala da ta zo yawo mun ya ce ba ga waje sun faru ga zo dubu ya ba ta tuji ke ta tuji fata yanda ba rubu yawo ba ta yin najumai ya lawa sun wa ga da alwabil sayyib min al kalim sayyib ibn qayyim shekul islam sani

ni mai jin wa ba kan wa da filin kirkin da kan wasu fosha wanda ke mina azkaru da tasiri da rayuwa zan yana ibn qayyim mun ga yabo tasiri da azkarun nan wai da nashatu kan cin wa sai kayan mun ga ya kaya shi ni na wagu la ya zaga zanna duye ni kotu sai kotu ko ni nan kin to ga la sun gaskiya to ga la sun kiyo to ga la sun gaskiya duk ne sun yi jiki yi ta yuciya ga ibn taymiya baharu gagarumin har tu babu na ibn abdul haji na ibn taymiya da tafsiri nan wajen zai fa alami alami wa wani filajin ni zuni a daga abdul haji irin lokacin na ga gaggawa wani girgir lafiya wani ke eh feji san feji feji na fi da ga ji na ne ga da asirin a cakaka tafsir masu yaji tafsiri wani gaciya sai zuru ga su ba wani kasuwa ba in sai yaji tasiri yan aya ni suratu muhammadu ya guni makon doro mai lakacin su <laughs> to ba ta yin naji suku wale gan azkaru ya ji tasiri da yin naji kila ke ba ta doku ne shi ya gani ne jin azkaru ya ji istighfar alali mai fiye da musulmi ko kusa ji istighfar wa kun tastaghfiru rabbakum na kana ghafara wa su wajen azkaru subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa gadan bo wa sallan majina ta duku lubu tan gira bu yutukum hatta ta sani so tu sallimu ala aliha wa tiya zugu wa tiya addu'a ja addu'a ta cewa boga tiya nan wala hawla la ko bismillah ko ala hawla la ta illa billah wa li zaye wuji sallama wale zaye olofis ka wata basu muka shoja ke kasa da kafin kalolu yayin jiwa na sadaka wu wa ga da shi bata a'udhu billahi minal kufri wal khaba'is ce ce ba tare daga shari'a shari'a jinu ba gidan jinu ina gishi wa ce ba gidan da yali wai Allahumma Allahumma ji Allahumma janib na shaitan lo janib shaitan da mara zaka ngan doga yuti ya dari dari sun ta bula jawa bakin kalam ta jaga yo Allahumma ya wata janib na shaitan gaibe shaitan wa janib shaitan mara zaka na shaitan ba ganin bayana ga yayi ne wa lele a cikin kursi birabil faraki birabil nas ikhlasi kullu allah ko subhanallah ta tira alhamdulillah allah akbar ba ta wane jin wane jin don yi kun na karun doro biyo wa ne ga mai sunna je lawa sunna je benore kullu askarun al imam nawa kullu al wabil sayyid ya ibn qayyima kullu al kalimu sayyid ya ibn taymiya kullu amul yawm wal layla ya al imam an-nasai kullu amul yawm wal layla ya ibn sunniya kullu sayyid al kalimu tayyib ya al albaniya kullu kullu askarun tara sayyid nari wal layla ya jarullah abdul usaimin mi azkar ibn usaimin ya sheikh usaimin walwa azkar al-yawm wal layla ibn baz wanda ya hisnul muslim wa ga wa haba mana bata mai suna jela kwala su yanayi so ba hamla sa wa laila wani hara idan na mawai wai jumbe wai wa da aka da ciwo wasu amaji mujiyo wa da tun lokacin da wala ta gari ba masu wani ta sai ki goyi ta akhbarana abu muhammad al-maqladi akhbarana abu al sarraj abu al sarraj nan gayi zane ji kana ne kai kin sadu wani sai uka ta sai shi lai ji unga ka ji zul ni ta fi wani kana hadis ta ba su amma lalwa ya lafi sabi ta kila wajen ta ga yabo ji maka ne ne a ji ka bina mun de na ga shago nan cikin kucin jafe ba kafin ka ta kuma a sai ne ni eh ba eh ina fa wani ga wanda shi wata da shi na ban قالوا شرف أصحاب الحديث نعم الخطيب البغدادي نقول لهم شيء بيعرف حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حقيقة يمهل واجه فتى حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول gaskiya one of three ya mafari ya shiga gobe hali ta yi lasta mai duniya ce ce dace sama yaje sai ya kul ce ce ajo gan halimin muznibin zai ji gafara halimin muznibin zai ji leto halimin mustaghfirin zai wa gafara halimin sa'ilin zai bayo halimin da'in zai ba wo halimin da'in zai ba duwa da wuyo hatta ta tula har da kakune gida a lafiya ne. Yau ne zo ko, ewu wa ba ba bai tuya ini wewo babe toci yaji wewo babe toci jarabawa wajo babe toci ko makanta wewo lo babe toci mulki wewo babe toci yanzu rawa bayan da toci toci da ya kwanwa jiya E ebe ba sai duk gangani bi aduwa bai daga ba aduwa kan dundu lole ba sai da matai ba sai cu daga ba aduwa kan dundu aduwa imma sai ci agun waje hawa daga imma sai ci aduwa aduwa na go nga ma ya gagba aduwa na alkiyani aluya wa aljanna imma sai ci aduwa gun abala mit ne wa be jin wala kiya wa yi da bago kai ga aduwa je amfani a zai je ga ne ga dide أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا الحسن بن صباح حدثنا شبابة بن ثواري عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد عن أبي سعيد وأبي هريرة أنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حقيقة يمهل وجافة حتى إذا كان ثلث الليل هل بك sai ta ja fata ko hatta iza kana thuluthul layli har يشيغا ka kuna habita ila samai habita ila hadhihi sama waje ace sama ne ma sama yaje sun ba amara bi abuwa bi samai mutaji for mutaji ji for ya koje ya sama fa futi haj a taji ge fa qal sai taji ga hal min sa'ilin fa utiyahu za ba mi lan yawo hal min da'in fa ujibuhu za ba mi addu'a min gwa addu'a hal min mustaghfirin fa aghfira lahu za ba gafara bi mi min jin gafara hal min hal min mutarin akshifa durrahu zima dem bayi ba mi tina bayi ba lanke yabo alimin mustaqi sina ga yusuku zima wa wa wanzu mi tina wanzu fala yazalu zalika makanahu ba ga ku kiya mun ga idan hatta yatlu al-fajr har da ka kuna al-fajr ala ne fi kulli min ad-dunya yashin dundu yin a ne bayani a hadisi ne ga yamman jinci ya samu jikiyo ya rikici na أخبرنا أبو محمد المخلدي وحدثنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغض أنه شهد أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنه ما شهد على على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كده نبي إذا كان ثلث الليل أجي شيغا في غتا نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تتعج هاتشي سمعيه فقال تتعج هل من مستغفر يغفر له ذا بغفر من جنغفر هل من سائل يوتى له ذا بين من لا يهون هل من تائب يتاب عليه لما وتوبة توبة حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشادي حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفاري ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يكون كيابا وأن كيف يسمى يجي يشيكو sai ya kun wani ya gan ana Maliku, ni ga yi to ana limaliku ni ga yi to salasan rubuta man ya tsalu ne fa wasiya za a bayan da mi milan yawon man ya du'u ne fa sajibala za ba mi aduwa min gwaduwa wa man ya tarfir ne fa haka firala za a ba gafara da mi min jin gafara fala ya zalu kazalika wa ku ta abu wata kiyar ta hatta ya tilo alfajiru har da kakuna alfijiri wala ne. Wani ya zana ko? alai ba ta hadis je yaji ba ce ce ci sami ji sami tulu ustaz aba mansur ala isri hadha al hadis alladhi amla wa alaina gon wana abu mansur man ne ga abu mansur na wana nu ba hadis ne ya zana ya kul ga shi ila abu hanifa anhu aji al imam abu hanifa ga yati hadis nan fa qal ga yanzilu bila kai ce ce tiji ce mina mu tiji na ya wale ga a su game na tabuwa ne kaga wanda ga yace ya khalqul qur'an amma ya gane buka gane inda tahqiq ga kemina a su game na talima mul bukhari sai ci masala ya khalqul qur'an ga dinan kemina a ce ji nisba ya ga da ibn jarir ya ci masala ya lafzo ga dinan ba ta wale ga najdo ku don du hasa da ya maji da shi ya mawo ko وقال بعضهم تاشا جدا ينزل نزولا يليق ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غيرها يكون نزول مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي sashe majigan yanzu da nuzulan ya ne ku bi rububiya ce ce ciji ce minuwa in ba so ce wato da rububiya ya ce nan bila kaifin wato na min bai da haya kuna nuzulu misa nuzulu alkhalqi mitakhali wa tamalli wun ki gacci cici yan san bai jana sai cici na je juyo da cici ya ni ta jiya wunda acha mitakhali na ga wunda abun na ba wa tamalli ko ga wa cici da nuzulu na ba a'a dan na cici ne iya ya Allah jalla wa ala munazzahun an takula sifatuhu misa sifatul khalqi sai ta ali ta ga sifatin cici wanda ta sa halita iluwa kaza kana munazzahan an takuna zatu misal zawatil makhluqin kenan sai ta ali na waga gan za ta yato ta yirin za ta halitta jina ga malalu suna jaja gan alqawlu fi sifati kal qawli fi zati kemina ya ga na waga ta sifani ga wake ga ta zati bo in ma na sai ti be zati ma be zati zai ni dora sai ti be sifati zai sifati ta ma be sifani zai ni dindwa ko ci jimba wuyayi fama jihu bibiyan sai ci wai tiyanu da bibiyoyi wani zuluhu da titiyoyi ala hazbi ma yale ku bi sifati ke mina كمينة يليوك بيزا فكمنو دي كمينة باقية شغا ويجيو ومزل تشبيه وكيف واجو تشبيه وقوا عاتي كذا وما عقايت يهي كمينة صفات يهي شينا ندنا أمين على القرآن وقنا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقا تبنا قنا فعلى غاسي والعيني وقابو قال الإمام أبو بكر محمد بن إفاق بن خزيمة في كتاب التوجيدي الذي صنفه وصنيته من حسيده أبي طاهر رحمه الله al-imamu muhammad ibn sa'd ibn khuzaimah wai gadin littafin ka ce ga kitabu tauhid ne da kitabu tauhid ya kire kitabu tauhid ni kitabu tauhid ya zuwa ba wannan kitabu tauhid din ya hada kitabu tauhidi ne ibn kuzaima hada kitabu tauhidi ne ibn manda hada kitabu tauhidi ya abu wahabu hada kitabu tauhidi ya dalawi hada kitabu tauhidi ya al-fawzan wani da na mu nan makiye nan ba kitabu tauhid da zuwa hakun layi ala labiri ya abu wahabu kun ji wuce kawai ha kitabu tauhidi ibn kuzaima ne ga wa kitabu tauhid ibn suzaima litafi ne da muhimmanci sarawina Allah zai sannafa wani kanin wasa mitu wa sabu ni man wani tafi mutum ya fili daga bayan yaji ubon abi tahiri bai mawla ne ga abu tahiri ne dole ya zauna kun wani yaji kirki je ni tafin da kuji a jari wayi ji goke la ya gashi ke mine giye daud ibn ali az-zahiri wali tafin da ku wali tafin babu goji bai ji ke wani bai la wayi ya gashi ta sai ci yi guri duci ga babu zikirin akbari babu zikirin sanad babu ne gaggar ya hadis na jis na duwa ta zu rawaha ulama ul hijazi mai hijazi ji gube wal iraqi da iraqi ji anin nabi sallallahu alaihi wasallam da ba nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzul rabbi ila duniya kula kulla lailatin ya ci ga sai ta cin sama je shin don ta amma waji sifa ya kaifiya yake mina sai jana ma isbatin nuzuri daga tabbatarwa jige ya so ce ci yi shiga sannan shahadu shahadatan shahadatan mukallin bi lisanihi yi yi jiri na ma ya zane ya daji ma imani ji bai gana annabi sallallahu alaihi wasallam gane musaddiq yu gabegin tare musaddiqin bi qalbihi yima yu ya gaskiya gani bai gani mustaqin bi ma fi hadhihi al-akhbar min dhikri nuzul yima gaskiya gani bai ne fi hadith na ba ta ya ce to ya ce sama ya ne wa ne ga al-akhbar babu hadisi ga wai ba min gairi anna sifal kayfiyya imma a sifa yana kayfiyya kin nan cikin nadana ya ala nabiyya na muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kafiyatan kafiyatan nuzul khaliqi ila samai dunya ibn ali sallallahu alaihi wasallam waje sifa yake na ce cin sama janayya wa alama na annahu yanzilu annabi da kai gawa ciji wallahu jalla wa ala allah allah azza wallahu azza wa jalla allah na mawacina walla nabiyahu bayana ma bil muslimina ila il haja min amri dinihim Allah subhanahu wataala walla nabiyahu wala ma bil yan wuji bayani ya musulmiji yana musulmiji ila il haja min amri dinihim yana musulmi bukata ya dini na fa kailuna qailuna yegan musaddiquna ya gaskiya bi ma fi hadhihi akhbari ya nabi da hadith na jobeni wannan min zikirin nuzuli ya tiga soje cin sama jo min ga gaira gaira mutakallifina min da waza ya ci ga ke kaifi na idan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya kuma ji bayani yayi yake mun sai ce sama daga قل أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه ها غير حول سنده وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو, أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منكر حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نون أم سلمة نيميا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوى نعم جاكم يقول كلمة زوج ولا يبا وملاكيه يا أيها النبي كل أزواجك وب بناتك ونساء المؤمنين ko yudnina alayhinna min jalabibihinna azwaju abu jamu ya zawju ko تقول نقوم سلمة يا غنيم اليوم يوم ينزل الله ينزل الله تعالى فيه الى السماء الدنيا قالوا واي يوم واي يوم ذلك qalat ya ma'arafa ma dalla da ya fana yanzu da Allah ta'ala fi ila samai duniya na sai ce lacin samai jane kalu ga wa yau min zalika fa kitin wucin qalat ya ma'arafa ya ma'arafa kun musalma gan da ya fo shiga ya fo ya ma'arafa ashe wa le ga hadis nan bani musalman na banin nan walawi ga nan ba sanar da yi ani saboda da an da shi ga da yi wajibi jawaji yabu gongo ina waje wata aka haje ji gati ade da jamu ne gati ne ga gati ga ne ce chuwa ba a janga ya waje ne ga waje na ba ya waje sunna ya na ba ju musal man asalna min qablika ko no tuci ne biya wani jihar nalo masu wajen ko zuriya aje mi ja maje zuriya ji ko sai ta ga ni ga adam ga wasu kuna an tawo zauji kaljanna wa bi kun ya san a tiga ga wani annabi annabi nuhu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تاتا عبدين من عبادنا صالحين عشان نبي نوح نبي لوط عصي بيمي يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتجي مرضات أزواجك تي أزواجك وإمي وجي عشان نبي بي إمي النبي موسى ولين واجي النبي موسى waje ka dafa ya guto talo ya guho e ce yi nawa wani ya ta a ce ga wani alanta jira ne samaniya yi jajin fa yana turamta a fa min dika anabi musa fe da zabe ya li uji ga makala da ali muku su mu fe ga ya li uji ga ya ja inni anastu na rami le na ba tojo a sha na ba shi bi inni ji ga mala anabi sallallahu alaihi wasallam ga ni kawo sunnati ya waje sunne ne anabi yo fa man raji ba an sunnati fa le fa min zalima ga fa kasna min wa da min ya mun ta uta uta ci ba mu ba la rahabaniyata fil islam yanzu ga mi ajiya wa mi ajija mi ajine ka na da gungun tafiya ci ba da annabi addini ya musulunci yau le doro ko ya gogo musulunci je da bai yawo na ba jo to ma je yawo amma sun ce ga zangondo kama na ne diga dan ne ci ga ya je yawa dan je mu ya fi lile shi na fila taban a fejo dan je mu ya fi gija azu taban ya fejo annabi diga a ah, ne sun ce ci ga ni ti azu ni me fa ni me lele ni mai jikiya mu laili ni Me jiyawo ya ya waje sun ne biyo zando ne ga gan ajiyawa zando ne ga waje tiyanin ga kijin ba wani cuta tiyan ba ba ka ki kun tiya waje ba ta milika tun abu su ki kun waje kan wuje ga maza bayan zahiri ya jo a yanzu ce ya mata ba ga na alayi masu laraba a shagayi wani suna na bukanin a cibiyar nusu sun da ciji ta ji wajen wajen bayani a ji bayanin wuce ya dole ko hali mai ke bai tabbatar cewa wajen ke da ajiya ramu ya zanen ajiya waje wani waga ajiya wani waje wani oga bayi mina waje bai wa layi ne guna waje lafiya na wake ba wa gula ya bani guni na ke eh wafe jazun ya mashara waje lati wa madewa wafe ya mashara shabab ya yi ba rufu shi mani ta ta kuma fale ta zawo zana da yabo na o na mai sai zane da kwanar kuma ne so fudu shi zufa ko da hakin yayi ni huwaye hakin yayi ba huwaye ba ta wa ci jundi wa da shi kawai ni ko da shi awoja wa ba ni ibe yawo be manufa sai bo zan ya kawo janu sai bo bi bibu na ba duwa wa ga kin na sai bo ga kuku wo na ebe bo tan giye judo alaka family ne be family ulugu family na ulugu kiyo ulugu be doji sai bo ta bo lo wo do ga da Ba ta ne da mini bo, amfani yawo ebo lowo je zana masuliya wa ta tiro ga siro ka sala awon ya wa fe da wadu ta wa fe da lotuji ya ya lowo jina bata ne da mini makasiye na musu jawagan wa gangani be ya waji na ga mala sa she fuka hawo ya waji amma mun ci ta ci ta jihadu ebo ne wa ji jihadu sai be zan ji amma ade zan ji sai be yawe ko da ba ku tu me fi ji e labadi ya ni ka, kan lebe fa la jihadu abin kun ya ta ya kai ya tsawo ne ne ga labarin da abida a wajen yau ne wa ke kara da lamarin na jama'a bayani ya zai gulo insha Allah sai ta ruwa ya ci mu. na wata aisha ta radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qal yanzu Allah ta'ala fi nisfi min shaban min as-sama'i dunya na na aisha radiyallahu anha na sai ta cin sama yiji ko ta ta ci ta ci na sai shabani lailan ila kilin nahari min al-gadi hatta karshe yayi gije ya foye ba ciwi sai wuce ku min nar bi adadi sharin ma azkal sai caji ku zari tiya daga yana da da je tuni na gadan na kai shi je ko na kai nan je wannan ta yuktabu alhaju wa yunzilu arzaku sana da ga alwaji na lokaci za ta ce kawo arziki ya wuce ta ce luci lokaci wuce wala ya turku wala ya turku ahadan illa ga farin da zandura na sai ta lugwana sai ce ta fayu min illa mushrika sai zane mushriki nan aw ka ta rahimin ko zane bayin guna aw akan ko zane jaki mun tuji bidan juji nan aw mushahinan ko zane su wa afanin ale ga hadisin na ya ko amma to su aji da muhimmanci ne mine ne mai kaza zaki da ne liya su ba Ilyas ba Rasul Ilyas da kaza da kide da Zadul Ma'adi ibn Qayyim wa la hadisi biya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wa barik li ummati fi bukuriya Allah wa lumeni albarka dan lokaci asu bayin lokaci fuyi wuce dole da ko ibn Qayyim wata lokaci asa da ga lokaci yana ga hanzu jo da mai lalimi bari ma da gulo lokaci ne ku yanzu sai ce fa ga zaji ko inda ga mushrika lokaci wuce ko ina gai bayan ẹ̀mọ́ mai nasiba wa tọ́gbọ́n ọgọ́ ìbáyé fún church gẹ́gẹ́ jí bẹ̀rẹ̀ tún dẹ̀gẹ́ fa ba ba ni muajjala ne ko bata ma su duniya albazi wani hukuku la ku ba dana sai shiga ta azaba yana biya tun daga yijo ka ni bi nan za daga yi ya ka tuna dan gani ba za daga ya ke man cushi ne ce ta lugu ya ke man cushi ne aw akan aw mushahina ko zane sun ganin ba zauci ga ya sanu insha Allah ta ne ya kafin ja abun ba ne ga ne da ce ta laduya ba ne mai ga cin bicin sai ci tabi'i subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to man na bare wai ga man na gina ga e eh, ga zane ga ga lafiye mu made wani ga ta sunna kike la hadisi abi hurairah ko hmm. na da al-bukhari da muslimi na gudu fe azunin ngato hadisu nan wai waka waya ya wunan gai gagaga hadisu na alibi gaza gaje yin zage mun ta su mun je budu su iyali un bona ba rufu na be da lafiya mun je waya buga wanda iyali dan ba nake wajiji nan yun gala mun budu fi azu illa yau du fi azu fa inna hu lahu jawu kashi sai ban na azun fin nan wa eh, wa wudan laji ganewa sai buga kaga wanda zan dora da ba wani ta ga do la kuluji kashi ta gaskiya ne bi sallallahu alaihi wasallam kan rabi ne wuce a ne sa sallam ka ne ki sawu da za su ba ku gubu koya a ah, da ke jujina no ne ko ndoni ba ne a aiwa ba ta tafiye ta zai bayan da ba nga ti to titi debo nga debo ji awo to ama nga ga ga so je te ne ka ba uku ka ne ga ndị nu je de ja ni ati so ji jawo e bo nu ji taklifu ai ndo mata ta ba ga ja ci ma amma bu me zanji zan to ne ga ke ba be nu ko su na musu ji ga man a ta za ta maharami faka tulu da wani ne da ake wata gangani bai za ta maharami nan alama ji ke alama na jawabul kafiri man ka ala ne da wani shafi wa ne wa ne ga idan gure tilo mashi Allah alamu alaikum salam eh Gracias. 谁把是吧？天天出去都有可能有冲突，天天去网吧，你们民族对咱民间那水平你自己就干了，吃苦的基因的这个受苦啊，不管你们这把阶级什么的是。Nyɔ ɖe ge kemɔla ɖe awo ba ŋdɔ nɔ. Nini adi si be ge la ge dza ara mu efa ara mu ko ŋɔsi ara mu tete wa do awon. Wa tete ɖe ŋgbe titi wu. Nyɔ ɖe ko tete anyi ka ti ya ɖe ani. ye bati yo le ga no ke bila daga jina zugu wuce yin lo tuwa ra mun babban wa yabo e nula je tun do chahin kashi yo le da darura sai lafi wa le ga darura mun mun ga da abun na ba ko darura tu, to daruratu tudiku ba'd al-mahdhurat ko kuma darura daruratu tukaddaru bi qadriha nake ka dole shi kayan su ni mu ta ale gan na so na so da abun na ba amma ya koyi anan da yigo ku kashi amma za an biya wa ga sun da ku sun da kun alaliya wanda ki gashi ga wani ga alama take alali take fije ba alamu zaki bencin ni ga hatin alali na dabbo na mu ku ga alamu amma idai wa gai dake yawa alali za kuskuren cikon mu yau gazin ga wa'adi ne da dai dan gulu mai alali na ga hatin wa yaji mana ji ka ba wani ga je yi kulma rabbi zinatallahi allati akhrajali ibadi wa tayyibatu da riziki ga ba ga na gagu na gagu ha wani ba matsala kamar to gishi shoyi zaune ta ce wa zani ba wani adwa eh eh wutu ji kokari fi wa wata ne ke hundo ci amma ba ni wai ba adwa shi bai umma ji kokari da wata ne ti hundo ci ne can gole ne tunda lalwa je